radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba an wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da koyar harshen farisanci da kuma kidikidin iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha shida ga watan mayan shekarar 2023 wanda ya daidai da 26 ga watan shawwal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu aure kun san cewa shekaru 35 da suka gabata rana irin ta yau wato shida ga watan mayan shekara ta 1988 sojojin red army na tarayyar soviet suka fara janyewa daga kasar afghanistan bayan mamayar kasar na kimanin shekaru goma a farkon shekara ta 1979 ne dai sojojin red army suka taimakawa nur muhammad turki a juyin mulkin da yi wa abokinsa hafizullah amin daga nan kuma sojin red army su dubu biyar suka shiga birnin kabul domin taimaka masa tare su dai tana ganin tsohon shugaban kasar afghanistan din ya fara karkata ne zuwa kasashen yamma don haka ne suka taimaka wa turki ya yi masa juyin mulki amma tun daga lokacin ne mutanen kasar afghanistan suka fara gwagwarmaya da sojojin gwamnatin kasar da kuma sojin red army na tare soviet wanda yawan so ya kai dubu ɗari da ƙarshe dai bayan asarar rayuka da duki masu yawa sojirar army sun fara ficewa daga ƙasar afghanistan a ranar 16 ga watan mayan shekara ta 1988 daga ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan mayan shekara ta 1997 mabutu sai seko shugaban kasar congo ya arce daga birnin kinshasa babban birnin kasar bayan da ya ga cewa 'yan tawaye sun kusa shiga birnin mabutu ya kwace mulki ne a shekara ta 1965 sannan kuma ya sha da shekaru 35 yana shugabancin kasar congo kasar wadda take da ɗimbin arziki na karkashin ƙasa da allah ya hewace mata ta kasance a cikin talauci mafi muni ta yadda mabutu sese seko ya baiwa turawa damar yin wasosan arzikin ƙasarsa da lokacin da mutanen ƙasar suke fama da talauci da ƙarshe dai madugun 'yan tawaye na lokacin wato lauren kabila ya samu nasarar kwaci iko da ƙasar a cikin shekara ta 1997 wanda hakan ya samu butu seko ya tsere zuwa ƙasar maroko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 ga labaran duniyan da farko ga kanansu. iran ta ce zargin da amurka take mata dangane da zirga-zirga a tekun farisa ba gaskiya ba ne dakarun irgc nan iran sun ba da sanarwar kama wasu daga cikin shugabannin kungiyar daesh khorasan a kudancin kasar. za ku ji cewa jagoran junjiya hali musulunci imam ayatollah said alil khamnai ya jaddada muhimmancin littafi wajen inganta al'adu yanzu kuma ga cikakkun labaran ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta musanta zargin da wani babban jami'in fadar white house na ƙasar amurka ya yi dangane da tsaro da kuma zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar ruwa ta hormuz na cikin tekun farisa kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto john kirby mai kula da al'amuran tsaron kasa da muhimman al'amura a fadar white house na cewa gwamnatin amurka za ta haɗa kai da ƙawayenta na yankin tekun farisa don kyautata tsaro a mashigar ruwa ta hormuz bayan da jimhuriyar musulunci ta iran ta kwace wasu jiragen ruwa na kasuwanci a mashigar a cikin 'yan watanni da suka gabata nasir ani kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya musanta zargin ya kuma kara da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ce ta fi kowace ƙasa a yankin tekun farisa kula da tsaron ruwan tekun farisa kuma ko kaɗan bata taɓa hana wani jirgin ruwan kasuwanci wucewa cikin aminci a mashigar ba kan'ani ya kammala da cewa amurka tana wannan zargin ne alhali kuwa ita ce take haddasa matsalolin tsaro a wannan yankin da kuma tekun farisa a cikin shekarun da suka gabata har ila yau ita ce take sabawa dokokin zirga-zirga a cikin ruwan na tekun farisa sashen leƙen asiri na dakarun kare junju halin musulunci a nan ƙasar iran sefa fajr ya ba da sanarwar kama wasu daga cikin shugabannin ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish reshen khorasan a birnin shiraz na lardin fars daga kudancin ƙasar kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto jami'in watsa labarai na sefa fajir yana ba da wannan sanarwar a jiya litinin ya kuma kara da cewa jami'an sashen suna bin diddigin wa'annan 'yan ta'adda tun shekara ta 2019 har zuwa lokacin da suka shiga hannun jami'an sefa fajir a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish dai ita ce ta mamaye kasashen iraki da syria a shekara ta 2014 kuma ta aikata ayyukan ta'addanci da dama a cikin ƙasar iran na ƙarshen su dai shine wanda ɗan ƙungiyar ya shiga hubarin sha chirac na birnin shiraz a lardin fars ya kuma buɗe wuta akan masu ziyara inda ya kashe mutane goma sha uku ya kuma raunata wasu da dama gwamnatin ƙasar amurka wacce ta tabbatar da cewa ita ce ta kafa ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ita ce ta kashe janar kasim suleimani kwamandan rundunar kudus da kuma mahdi almuhandis mataimakin shugaban kungiyar hajju shabi na kasar iraki da abokan tafiyansu wa'anda suka kawo ƙarshen ikon da'ish a ƙasashen iraki da syria tare da umarnin shugaban ƙasar amurka na lokacin wato donald trump a yayin ziyarar da ya kai a kasuwar baje kolin littattafai na birnin tehran jagoran junju hali musulunci a nan kasar iran imam said ali khamnai ya jaddada irin gudumawar da littafi yake bayarwa wajen inganta al'adu da tarbiyya jagoran junju hali musulunci imam said ali khamnai ya kai ziyara a kasuwar baji kolin littattafan karo na 34 ne a nan birnin tehran babban birnin kasar iran inda ya bayyana shi a matsayin wani gagarumin kasuwa na karfafa al'adu da yada ilimi a bangarori daban-daban a yayin ziyara tasa wadda ta ɗauki sa'o'i kimanin uku a wurin imam hamna'i ya zagaya sassa daban-daban na kasuwar baje kolin littattafan tare da tattaunawa da masu masana'antu da kuma kamfanonin buga littattafai imam hamna'i ya kuma yi kira da a kara buga littattafan yara da matasa domin su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran iran ta taya kasar turkiya murnan zabukan shugaban kasa da kuma majalisar dokokin kasar wanda aka gudanar lami lafiya a jiya litinin tana mai cewa yawan fitowar masu kada kuri'a ya nuna cewa demokuraɗiyya ta yi galaba a makwabciyar kasar wato turkiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ne ya bayyana haka a jiya litinin bayan da sakamakon da aka samu ya nuna cewa za a gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa nan gaba a cikin wannan watan kan'ani ya taya al'ummar turkiya da masu shirya zaɓe da kuma jam'iyyun siyasar ƙasar murna tare da yi masu fatan alheri har ila yau ya kara da cewa yawan fitowar masu kada kuri'a a zabukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka gudanar a ranar lahadin da ta gabata tare da samun nasarar gudanar da zaben lami lafiya alama ce ta samun nasara ga demokradiyya a ƙasar ta turkiya sojojin hamshe ƙasar isra'ila sun kashe wani bafalastine tare da raunata wani na daban a wani subame da suka kai a sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar yamma kogin jordan da yahudawan ke mamaye da shi shaidun ganin ido sun shaida wa kamfanin dillacin labaran safa na falasinawa kan cewa dakarun yahudawan sayoniya da dama sun kutsa cikin sansanin 'yan gudun hijira na askar da ke wajen birnin nablus da ke arewacin gabar yamma kogin jordan a safiyar jiya litinin an yi arangama a yankin tsakanin sojojin harfi kasar isra'ila da kuma Falasinawa 'yan gwagwarmaya bayan da yahudawan suka yi yunkurin kotsawa cikin sansanin 'yan gudun hijiran inda falasinawa suka nuna turjiya ahmad jibril shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa na red crescent na falasinawa da ke nablus ya shaida wa kamfanin dilanci labaran falasinawa wafa kan cewa an harbe falasinawa guda biyu da harsasai masu wuta a yayin aron gama ya ce ɗaya daga cikinsu ya shahada a yayin da ɗaya kuma aka harbe shi a kirji yana cikin mawuyacin hali masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madala masu sauraro mushtaba adam kenan dauki da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu man katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na ashirin a cikin wannan darasi za ku ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da ramin dangane da wasu muhimman wurare na tarihi da ke cikin kasar iran da suka hada da yankin isfahan kashan da dai sauran yankuna da suke kusa da waɗannan wurare waɗanda masu yawan shakatawa daga cikin gida da wajen ƙasar suke kai ziyara a cikinsu domin ganewa idanunsu muhimman abubuwa na tarihi da ke akwai a waɗannan wurare sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawa tasu za ta kasance a kan waɗannan wurare na tarihi amma kafin nan ga kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. خبر لبری چمدان جکه برای چیست؟ دومین میننه ما می رویم مو زمو تپی ما قرار است برویم ان اجیه و زمو تپی شما می روید کو زاکو تپی تور تباغار ماسو یاون شقتاوا استان لردی اصفهان لردن اصفهان خوش به حالت کج ددی دیدانی نبودو ایدو دیدانی ترین نبودو ایدو مفی کائو شهرها گرورو زیبا میکاو نقاط وراری کدام ونه کاشان برنن کاشان چادگان برنن چادگان عالی است میکاو نه قره اتفاقا باب تسمانی الان ینزو هوا اسکا خیلی خوب می متکر کاو بهار یعنی دامنه دلپذیر mai daɗa da zuciya. Mesle. Kamar. Shabihe. Kwatankwacin. Shabaho. Darare. Atrofe. Gefen. Zoyanderud. Ƙoramar Zoyanderud. Matbu'u. میدادی کجا کجا اینا اسم سونا رود قرما وسط سکیا آن عبور می کند ینا گتاوا کوه دوزه دامنه گپن کوه بختیاری دوزن کوه بختیاری آن سرچشمه میگیرد ینا ببگو د ایدروا منطقه ینکی کوهستانی میزونکا غرب یما دریا کوگی آن دارد شی یندا چون دومین مرکز چی بیا وجود ندارد باشده من مطمئنم ni ina tabbaci. tabbaci sai dai. kuma madalla an ji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin. Wannan shine kamo ƙarshen wannan shiri na yau idan allah kai mu a mako na gaba za a ji yadda wannan tattaunawa ta ci gaba da kasancewa tsakaninsu to amma kafin wannan lokacin a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri a fefe ne a ke lokacin fata alheri a tafe mu shirinmu na gaba. madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirmu na ƙarshe wato kide kidan iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa da ma Iraniyawa dama saurare barka mu da warhaka ta kuma sassawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da sun same ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ya shi namu ya gaito muku na abin bako ne kuma ya ci mawaki a kasar iran mai suna kamal kadiri domin jin irin abin da ya hadar mana da fatan masu zayar zama ko za su jaɗin waka da yake masu ya magana na cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi to ga fili ga mai doki. 啊。 madala da kamal kadiri a cikin wannan waka da ya rera ma da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin irin abubuwan da ya bayyana a cikin wannan waka a nan zanjanin zamun shirin gan lokacin a mu a tarbe mu na gaba za a ji mu ɗauke da wasu a ɗan waƙe-waƙen da kiɗe-kiɗe a makafin wannan lokacin amma adin wanda suka taimaka shi ne kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.housetv1.ng a huta lafiya شيدا وصابت الوصاح عزيز جنة من باورش وهو madala masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo karshen shirmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumidumin su a hali yanzu a madadin duwa an kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum wa barakatu.